Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya fatan an waye cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na Afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da Allah ta fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa karshen sa.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 wato karfe 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita uku da 15320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida. kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita ashirin da biyar kilohertz dubu sha ɗaya da ɗari takwas da saba'in za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To da farko ga muhimman kanin labaran. Masu zanga-zanga a Iraki sun kwana ofishin jakadancin Sweden domin nuna fashinsu game da kasar da ta sake da izinin a kona samfarin alkur'ani mai tsarki. Iran ta mayar da martani game da shirin Amurka na girke shirgan yaƙi samfarin F-18 a mashigar Hormuz. fagen wasanni yau ake buɗe gasar cin kofin kwallon ƙafa ta mata ta duniya. To yanzu ga cikakkun labaran. Ɗaruruwan masu zanga-zanga sun kai hari ofishin jakadancin Sweden da ke Bagadaza inda suka haura cikinsa sannan suka banka masa wuta da nuna fashinsu game da ƙasar da ta sake ba da izinin a ƙona samfarin alkur'ani mai tsarki. bayanai sun ce magoya bayan fitaccen malamin nan dan mazhabar shi'a muktada sadar ne suka gudanar da zanga-zanga da jajibirin safiyar yau alhamis domin bijirewa shirin sake kona alkur'ani a sweden ranar laraba kamfanin dillancin labaran sweden na tt ya rawaito cewa 'yan sandan sweden sun sake bayar da izinin a gudanar da taron jama'a a wajen ofishin jakadancin iraki da ke stockholm a yau alhamis izinin ya hada da bayar da damar a kona alkur'ani da tutar kasar iraki a cewar titi titi ya ce mutum biyu ne za su kona alkur'ani yana mai cewa ɗaya daga cikinsu shine wanda ya kona littafin mai tsarki a watan jiya a wajen wani masallaci da ke stockholm bayan kona ofishin jakadancin nata a ma'aikatar harkokin wajen sweden ta bayyana cewa babu wani abu da ya samu ma'aikatanta a lamarin a nata bangare kuma ma'aikatar harkokin wajen iraki allah wadda ta yi da wannan aikin kuma a wata sanarwa da ta fitar ta ce gwamnatin kasar ta bayar da umarni ga jami'an tsaro su yi bincike nan take game da lamarin afirka ta kudu ta bayyana cewa ministan harkokin wajen rasha ne sergei lavrov zai wakilci kasar da rasha a taron kasashen brics da za a yi a watan gobe a afirka ta kudu wannan dai na zuwa ne bayan da aka sanar cewa shugaba vladimir putin na rashar ba zai halarci taron ba sanarwar na zuwa ne bayan da shugaban afirka ta kudu ya ce duk wani yunkuri na kama putin zai kasance a matsayin ayyana yaƙi akan rasha matakin gayyatar mr putin zuwa afirka ta kudu wanda kotun icc ke nema saboda zargin aikata laifukan yaƙi a ukraine ya janyo cece-kuce a kasar ta afirka ta kudu babbar jam'iyyar adawa a kasar ta democratic alliance ta garzaya kotu domin tilastawa hukumomi su kama mr putin muddin ya sanya kafa a kasar rasha dai ta sha bayyana yunkurin kama putin a matsayin abin bacin rai kuma wanda baya kan doka saboda kasar ba memba ce a kotun ta icc iran na ta yi gargaɗi game da shirin amurka na girke shirin yaƙi samfurin f-18 a mashigar hormuz a yayin da yake mayar da martani game da matakin ministan tsaron ƙasar ta iran ya ce jamhuriyar musulunci ta iran tana kan wani mataki da ƙarfin da babu wanda zai iya yi mata barazana dangane da matakin da amurka ta ɗauka na aikewa da ƙarin jiragen yaƙi da jiragen ruwa zuwa mashigin hormuz birgediya janar muhammad reza ashtiyani ya ce amurka na bin manufofinta ne amma babu wanda zai iya yi wa iran barazana a game da wani batun kuma dangane da shirin kasar saudiya na sayan jiragai marasa matuka kirar iran ministan tsaron kasar iran ya fahimci cewa wannan ya nuna cewa kasar iran na da karfin gaske a fannin jirage marasa matuka hakan ne kuma ya sanya kasashen waje da dama ke sha'awar sayan jiragen da iran ke kirawa. to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomi a algeria sun ce akalla mutum 34 ne suka gamu da ajalansu a wani hatsarin mota a lardin tamaraset da ke kudancin kasar ko baya ga waɗanda suka rasun da akwai mutum 12 da suka samu raunuka hukumar kare jama'a ta kasar ta ce wata motar bas ce dauke da fasinjoji da wata mota suka ci karo da juna kafin su kama da wuta lardin tamaraset da ke kusa da kasashen nijar da kuma mali yanki ne da 'yancin rani daga kasashen yankin sahara na afirka ke amfani da shi wajen tsallakawa zuwa turai to a fagen wasanni yau alhamis ne ake fara gasar cin kofin kwallon kafa na duniya ta mata wanda kasashen australia da new zealand ke karɓar bakuncin haɗin gwiwa afirka a karon farko za ta je gasar da tawagogi daga kasashe guda hudu bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta faɗaɗa gasar daga ƙasa 24 zuwa 32 kasashen da ke wakiltar afirka a gasar ta bana sun hada da nigeria wadda ta ɗauke kofin har sau tara sai ƙasar afirka ta kudu tare da ƙasashen morocco da zambia waɗanda za su yi bayyanar farko a gasar ta tsawon wata ɗaya za a buga wasan ƙarshe ne a ranar 20 ga watan augusta mai shirin kamawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata futa-wata shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa ta hada da wannan yanki na yammacin asiya to har yanzu muna tare da ku ne a cikin tattauna ko kuma nazari da muka bude dangane da cika shekaru goma sha bakwai da cin nasarar gwagwarmayar hezbollah ta ƙasar labanan kan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a shirin da ya gabata da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirin da ya gabata mun bude tattaunawa a kan zagowar cika shekaru goma sha bakwai da nasarar da kungiyar hezbollah ta kasar labanan ta samu akan haramtacciyar kasar isra'ila da hakan ya tilasta wa sojojin mamayar sahiyoniya din suka fice daga wannan ƙasa ba tare da wata jijeniya ko kuma wani sulhu ba bayan da suka fuskanci asara mai tsanani ta wato sojoji da kayan yaƙi kuma sanannen abu ne cewa 'yan sahiyoniyar da suka mamaye kudancin labanan wanda suka shiga har zuwa cikin birnin beirut gwagwarmaya ta tilasta musu janyewa sannu a hankali sannu a hankali har aka kora su kan iyaka sannan kuma a ƙarshe bayan shekaru masu yawa a shekara ta dubu biyu daidai aka tilasta musu ficewa daga wannan ƙasa to tun daga ƙare yakin da aka yi wato a shekara ta dubu biyu da shida wanda aka kira da yakin watan julai kamar yadda ake kiran shi a labanan yan sahaniya kuma suke kiran shi yakin labanan na biyu wato bayan wanda suka yi na mamaya da aka kore su a shekara ta dubu biyu sai kuma yaƙi ta dubu da wato sai kuma yakin da aka yi a shekara ta dubu biyu da shida wanda shi ma dai ba su ji da daɗi ba bayan cikar kwanaki talatin da uku ana gwabzawa suka buƙaci a tsagaita wuta sannan kuma suka fice daga kudancin laban ɗin to tun bayan ƙara wannan yakin na biyu kamar da 'yan saniya suke kiran shi ko kuma yakin watan julai kamar da ake kiran shi a labanan ake ta magana a kan cewa har yanzu tsuguna ba ta ƙare ba sannan kuma wato da akwai tabbacin za a sake bugawa a nan gaba sai dai tambayar ita ce yaushe ne dalilai da dama suka sa ka ɗauki shekaru goma sha bakwai da har yanzu ba a yaƙi tsakanin ƙungiyar ta hezbollah da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ba to a fili yake dai cewa ɗabi'a ce ta 'yan mamaya kai hare-hare da wuce gona da iri sai dai abin da ta kamu biki a cikin waɗannan shekaru sha-bakwai shine wuyar da suka sha a yaƙi na ƙarshe da ƙungiyar hezbollah sannan kuma da yadda suke hasashen cewa idan aka buɗe wani yakin to abin da za su tarwata ƙila sai ya fi na baya muni tun daga wancan lokacin shekara ta 2006 hamtacce ƙasar isra'ila take ta nana ta mata cewa tana shiri da jan ɗamara ta yaƙi saboda nan gaba to amma duk bayan kwana ɗaya biyu sai su fito da rahoto cewa sojojinsu sun shirya amma suna da matsala ta cikin gida wato fasan da za su kare cikin gidansu ba da hana saukar makamai masu linzami a ciki yadda cewa dai wannan wani neman uzuri ne domin tsawaita lokacin da za a yi yakin da kuma jin cewa za su iya samun dama da za su kai hari ba ɗabi'a ce ta haramtacce ƙasar isra'ila da aka gina ta akan kwace da fin ƙarfi da cin zaliba ta rika yin barazana a tarihin haramtacce ƙasar isra'ila daga kafuwarta har zuwa kafin ta ci karo da ƙungiyar hezbollah ita take kai hari ba tare da ta sanar ba ba ta cewa kuma tana shiri za ta kai hari a nan gaba sai dai a ga ta kai sau da yawa ma abokan gabanta ne kan sanar da cewa ta kai harin wato ko ta kai harin ba za ta faɗa ba sai dai wasu idan wato waɗanda aka kai wa harin su faɗi cewa an kai musu hari don haka wannan irin nana ta zance a kan cewa ana cikin shiri kuma ana jan ɗamara shi kanshi alama ce ta rauni daga haramtaccen ƙasar isra'ilan saboda ta gamu da mazajen da suka iya taka mata birki tun daga kafuwata wato taka birki na hakika kuma tabbas ƙungiyar ta hezbollah ta kan fito daga lokaci zuwa lokaci tana gargadin haramtaccen kasar isra'ila cewa a shirye suke su gwabza da su matukar 'yan sahaniya suka wuce gona da iri suka yi wani abu na tsokana to daga cikin abubuwan da suke hana afkuwar yakin a tsakanin haramtaccen ƙasar isra'ila da hezbollah ɗin ko kuma a ce abin da yake takawa 'yan sahaniya birki su yi abin da suka saba na kaiwa ƙasashe hari shine da ƙungiyar ta hezbollah take ƙara ƙarfi da jan ɗamarar yaƙi a dalilin haka haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cikin tsaka mai wuya ko dai ta je ta yi abin da ta saba wanda shine yaƙi amma za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani ta kuma biya farashi mai tsada ko kuma ta tsaya tana ganin abokan gabarta suna ƙara ƙarfi da ɗaura ɗamarar yaƙi ba domin komai ba sai domin su ruguza ta a nan gaba da akwai cibiyoyin nazari da bincike masu yawa da suka dukufa wajen fitar da rahotanni daga lokaci zuwa lokaci akan abin da yake faruwa tsakanin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma kungiyar hezbollah ta labanan a wani lokacin waɗannan cibiyoyin suna magana akan yadda hezbollah take ƙara ƙarfi wani lokacin kuma akan ƙarfin haramtacciyar kasar isra'ila don haka suke da tunanin cewa a nan gaba yakin da za a yi zai bambanta da duk wanda aka saba yi a baya waɗannan cibiyoyin suna sashen cewa idan har haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yanke fara yakin to za ta fara ne kamar yadda ta saba ta hanyar buɗe wuta da kai har-hare da jiragen saman na yaƙi domin lalata cibiyoyin ƙungiyar ta hezbollah da kuma karya gadojin da suke kudancin labanan za ku ta tsaya ne a cikin yankin kudancin labanan a tashin farko ba za ta so ta wuce wannan yankin ba sai idan ta ji wuta daga 'yan gwagwarmaya daga ko'ina wannan rahoton kuma yana ambata cewa haramtacce kasar isra'ila za ta yi amfani da jirage marasa matuki wajen kaiwa 'yan gwagwarmaya hari da yi wa jagororinsu kisan gilla ko kaɗan haramtacciyar ƙasar isra'ila ba za ta yi tunanin aikewa da sojojinta na mamaya a cikin ƙasar labanan ba wato sojojin ƙasa kenan saboda tsoron maimaita abin da ya faru a shekara 2006 'yan gwagwarmaya sun yi wa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila kwantan ɓauna inda suka rika kwantar da su a dalilin haka abin da sa sahaniyar za su fi mayar da hankali a kansa shine abin da suka kira da aƙidar unguwar zahiya abin da wannan yake nufi shine salon yakin da suka yi a shekara ta 2006 inda suka rika amfani da jiragen yaƙi suna ruguza duk wani gini da yake miƙe a unguwar ta junubiya da ke beirut da nan ne matsugunin ƙungiya ko kuma jagororin hezbollah din wannan shine abin da mazarta suke faɗa kai ka ce lokacin da haramtaccen ƙasar israila za ta yi wannan barnar ita kuma ƙungiyar ta gwagwarmaya tana zaune tana kallon su wani ne sa wasu mazarta suke bayyana cewa ƙungiyar hezbollah tana da makamai na tsaron sama da za ta iya amfani da su wajen taka wa jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila burki da hana su kai da komowa da yin shawagi kamar yadda suke so don haka babu tabbaci akan cewa za su yi barnar da suke so ko da wata sama ne kadai sannan a ce ba za su fuskanci asarar rayuka da jiragensu na yaƙi ba a haƙiƙanin gaskiya babu haske a fili akan yadda ƙungiyar ta hezbollah za ta tafiyar da yaƙi ko kuma wani salo za ta yi amfani da shi domin ita ƙungiya ce ta gwagwarmaya ba ta fitowa fili ta bayyana dabarunta illa iyaka tana yin magana da jigo na bai ɗaya ga misali a cikin makonnin bayan nan ɗaya daga cikin rundunonin ƙungiyar hezbollah da ake kira da redwan tana ta gabatar da wani atisayen soja wanda a ciki nuni da yadda za su kutsa cikin falas da ke ƙarƙashin mamaya sannan har su kwace iko da wasu yankuna da ta hanyar hasashen abokan gaba za a iya shaƙo wasu daga cin abubuwan da za su iya faruwa janar isaac bark wanda tsohon jami'ar rundunar mamaya ne yana ganin cewa idan fa yaƙi ya barke to a kullum za a harba wa haramtacciyar ƙasar isra'ila makamai masu danzami da za su kai dubu uku da ɗari biyar idan ko wannan adadin ya fara sauka a kan haramtacciyar ƙasar ta isra'ila to 'yan sahina za su fada cikin razana mai tsananin gaske ƙididdigar haramtacciyar ƙasar isra'ila tana cewa gabanin yakin shekara ta 2006 hezbollah ta mallaki makamai masu linzami 15,000 a tasu fadar kuma ta ce kungi ta yi amfani da makamai 4,000 ne a tsayakin da aka yi na kwanaki 33 to amma yanzu bayan gushewar shekaru 17 daga wancan yakin an waye gari bisa yarurin wannan hasashen cewa kungiyar tana da makamai masu linzami da suka haura dubu ɗari biyu kuma nau'o'i ne mabambanta daga cikinsu da akwai makami mai linzami samfurin haibar mai cin kilomita 100 da akwai ra'ad da fajar masu cin kilomita 70-70 kowanne da akwai zulzal mai cin fiye da kilomita 200 da akwai fatih mai cin kilomita 110 da akwai mai cin kilomita 300 bugu da ƙari da akwai wasu makamai samfurin scott da masu cin fiye da kilomita 700 a tsakanin dukkan waɗannan makamai abinda ya fi ba wa haramtaccen ƙasar isra'ila tsoro shine nau'in makaman nan da ake kira da basu kuskure inda aka harba su cip cip za su sauka a wajen to wannan shine abin da ake hasashen zai iya faruwa ta fuskar yakin sama da kuma makayan masu linzami da allah fitowa ta gaba za mu dubi akan wani hasashen na gane da koya ake tsinkayo cewa yaƙi zai kasance tsakanin rundunonin sojoji na ƙasa to kafin lokacin muna gayyata ku ku ziyarci shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng sashi radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo wannan fili ne domin in bada ra'ayina akan tare da gwamnatin kasar mu nijar ta ayyana cewa za ta ci kamfanonin sadarwar ƙasar Nijar da suka hada da Airtel Nijar Telecom da Orange ko Zamani da kuma Mob. Wannan tara ta yi daidai kuma ana gani bai tsaya a barsa iya tara ba ya kamata su kara inganta ayyukansu domin ko a haka ma suna zaluntar mu. Fisabilillahi da fatan gwamnati za ta taso su har sai sun kara inganta ayyukansu ta yanda za su dinga biya wa al'umma kasar Nijar bukata kamar yadda su ma kansu al'umma ƙasar ta Nijar idan suka tashi yin amfani da layukan waɗannan masu kafafen sadarwa sun loda kuɗi ne suke famar yin aikin su ba kyauta ne suke ba su damar gudanar da ayyukansu ba ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa ni ne sanusi maɗattai da magaram ishar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Aliyu Nasarawa kwamin ɗin galma wakilin masu kira da saurare yankin Madawa da jihar Tawa. Eh mu abin da muke kira da uwayen shugabannin ƙasa Nijar da uwaye shugabannin ƙasar Najeriya da raskora mazaunan gida na ƙasar wajen Najeriya da Nijar a da 'yan majalisa majalisa amma da shamomi shami da dan dibite dibite amma da meruka da dukkanin wakilai masu haɗi a jihar Najeriya. Najeriya da Allah tsaya su fahimtar da mutane cewa Nijar da najeriya uwa ɗaya uba ɗaya yake hannun dama da hannun hagu ne kawar dama da uwa hagu ce ya kamata a waye mutane kai da hukuma na na hanya mawucin zarafin mutane wanda ya shahi na Najeriya da na Nijar a cire wannan da Allah da an ce mutumin ga ɗan Najeriya na ko ko ɗan Nijar na kuma ta tabbatar da za ta yi mai sassauci fi yau duk abin da ke samun Nijar Najeriya ba wanda zai cewa wani ya tsira babu shi kenan ya kamata hukuma ku daga tausaya ma bayan Allah irin wannan abin da ya samu ga dan uwa a wajen kadina da ya ci gwa gila Niger an ga samu kwastan ya buga ga Allah ya koma ka irin wannan a kiyaye kiyaye Allah kiyaye mu gaba ki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum eh, da farko dai sunana babba haruna bajoga shugaban kungiyar progress radio listeners association rashin karamar hukumar ka'i to alhamdulillahi ala kulli hal da sashen hausa ina muku fatan alkhairi sannan kuwa ina kira ga shugabanninmu na wannan ƙasa tamu najeriya tun daga kan kansila shugaban ƙaramar hukuma har zuwa dai shugaban ƙasa cewa ya kamata su tuna da halin da talakawa suke ciki a wannan lokaci domin wallahi talakawan ƙasa suna cikin halin niƙyasu da kunci da kuma tsadar rayuwa don haka ya kamata idan sun ce su tuna da talakawa domin kuwa al'amura sun riga sun yi wa talaka zafi yana cikin aljannar waina sama zafi ƙasa zafi sai dai mu ce allah ya kawo al'umma mafita ya kuma ba mu damana mai albarka don mu samu amfani na gode daga naku babba haruna ga garkuwar kungiyar muryar talaka daga nan jihar gombe a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio BOH Hausa Jamhuriyar Musulunci ta hiran mai magana Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar ta mazauni kasar Gambia. Yau tsokacina shine akan sauran shugabannin Najeriya wanda suke cewa a zauna a yi sulhu da 'yan ta'adda. A matsayin hukuma ta ƙasa wadda ke ta da komi na al'amarin ƙasa kuma kowa ya san doka duk wanda taka doka doka ta taka shi. to bai kamata hukumar gwamnati a ce ta yi sulhu da 'yan ta'adda ba dole ne a ba sojoji makamai domin ya kar 'yan ta'adda idan an yi sulhu da wa'anga 'yan ta'adda bayan sun yi kashin mutane sannan kuma aka samu wasu sun taho su a kashin mutane su ma sun fito su ma za su tamanin hukuma za su tsoron su za ta lallabe su domin ta yi shiri da su bayan sun yi abin da sun ga dama sun kashe mutane sun mamaye duke su da sauran duk abubuwan da ya kamata a ce 'yan ta'adda suna yi sun yi kuma sai su dawo su ce a yi sulhu da su har a ɗauka a ɗaukan mukammai ana ba 'yan ta'adda a matsayin shi ne 'yan ta'adda to gwamnati bai kamata ta yi sulhu da 'yan ta'adda ba ya kamata ta fito gaba da gaba ta gwabza da su domin su gane lalle hukuma hukuma ce to duk wani mai jin mai shan shi ta'addanci to zai tsoron ta'addanci domin hukuma ta fito gaba da gaba da shi ta yaƙe shi mai magana sa'adu isa jamfuri nijar jihar ta mazauni kasar gambia na gode biyu hausa a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka mai magana Lauli Ando daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Yayin eh, ra'ayina zai tafi ne dangane da kwanakin da muke kokarin shiga wanda sanin kowa ne a duniyar musulunci musamman mabiya makaranta a Harlubaiti kwanaki ne na juyayi kasantuwa a cikin irin wayannan kwanaki ne aka yi wa iyalan gidan Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kisan gilla musamman imam Hussein tare da 'ya'yansa da kuma sauran al'umman da suke tare da shi wanda sanin kowa ne kwanaki ne wanda ya kamata a ce mun yi juyayi a cikinsu ba mun yi abin murna da farin ciki kamar yadda wayansu suke yi ko kuma suke cewa a yi musamman idan muka dubi yadda duniya ta kasance ta zama gida biyu wayansu suna murna da wayannan kwanaki wayansu kuma sukan yi juyayi wanda sanin kowa ne idan mutum ya ɗauki littafin da ake kira littafin musulunci za ya ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam tun a rayuwarsa ya yi juya ya yi kuka ya yi juyayi akan irin wa abin da zai faruwa ga iyalan gidansa musamman imam hussein amma bakin ciki a yau zaka ga musulmi yana kiran kanshi mabiya na muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma yana yin murna a irin wayannan kwanaki fatan mu allah ka ganar da wannan al'umma daga abin da aka boye mata allah kuma bar mu da annabi da iyalan gidansa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan rana da fatan kun wani lafiya mai magana abdulmumin muhammad waziri daga jihar zamfara wasu daga mai magani a tarayyar najeriya kuma ba ciyaman na kungiyar masu kira sauraron radio afirka wato taimakon da shugaban kasa bola ahmad tinubu zai ma al'ummar najeriya najeriya na raba musu dubu takwas takwas a najeriya to idan har wannan kuɗi da za a raba ma al'ummar najeriya naira dubu takwas takwas to a nawa tunani na ga cewa ya kamata a ce wannan kuɗi a sa su a ɓangaren tsaro da kuma ta ɓangaren tattalin arziki abin da ya shafi 'yan gudun hijiranmu da talakawa da kuma sauran marayu domin wannan kuɗi da za a raba ba wai talaka najeriya zai amfana wannan kuɗi ba kalilan daga cikinsu su ne za su samu wani ma abu amma duka mafi akasari manyan 'yan siyasa mu na najeriya suke janye wannan tallafi da ake bayarwa ga al'umma najeriya sau da tari da dama gwamnatocin da suka gabata suna kawo abubuwa na ci gaba ga al'umma domin sauƙaƙa musu raɗaɗin talauci da kuncin rayuwa amma an samu wasu tsirarun al'umma masu handama wa'annan abubuwa to muna ƙara kira ga bola ahmad tinubu da ya ƙara nazari akan wannan al'amura to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin mu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی harshen هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci a yau da Allah za shiga cikin darasi na da uku idan ana tare da mu a cikin shirin za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa ramin waɗanda suka kama hanyar su yin tafiya zuwa garin gurgan da ke cikin lardin golistan da ke cikin ƙasar iran wanda ɗaya ne daga cikin muhimman wurare na ziyara waɗanda suke iyaka da tekun caspian wannan yanki dai yana ɗaya daga cikin wurare da ake yin noma na shinkafa da alkama da sauran kayayyaki na abinci. za a ji yadda tattauna ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da wannan tafiya taso zuwa lardin gulistan to amma kafin nan sai an fara sauran kalmomi kamar haka belakhare daga ƙarshe shahar gari more رسیدیم mu mun isa. خستگی gajiya. مناظر wuraren کلو زیبا میکاو اطراف گفی جاده ببر hanya چقدر گرگودن یایا استان لردی مازندران لردن مازندران گلستان لردن گلستان سرسبز کره شر خیلی سوسی آنها فرق دارند سناد بمبنچی می شود گفت ای چوا منطقه یکی قسمت بنگری برعکس اکسی هوا یعنی اسکا خشک بوسشه اینجا نه به خاطر اینکه سبودا دریای خزر تکون کسپین نزدیک کسا ظاهرا ازاهری بزرگ بابا امروز یو ما میمانیم زام تسیا نمیمانیم زام تسیا با بعد از ظهر بایان ظهر ما میرویم زام پی کجا اینا مسیر هنیا من مطمئنم نی اینا ده تبچی تفریح شاگتاوا تو لذت میبری انزاک جدادی طبیعت یعنی طبیعه مخصوصا مسمم منظره ورن کلو برخی ون بنگری مسافر متفی آنها عبور می کنند سو سنا و شب دری خودمان دکمو چادر تنتی کمی کدن وسایل ضروری ابو وان بکاته ما برداریم مدوکا آنجا چند Allah, bayan sauraron waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattauna tsakanin muhammad da ramin waɗanda yanzu haka su riga sun sauka daga motar bas kuma suna cikin tattaunawa dangane da tafiyar tasu ga dai abin da ramin ya fara ce ma abokinsa muhammad be shahar gorgon گرگان hasse na نشدی؟ daga ƙarshe dai mun iso garin Gorgon, ka gaji ne نه اتفاقا از مناظر زیبای اطراف جاده لذت بردم چقدر استانهای مازندران و گلستان سرسبز هستند ا بلحسلی ما نجی دادن گنن وراره ماسی کیاو نا گفن ببار للی مازندران دا گلستان یعنی انسو کوری نشر بله این استانها با استان تهران خیلی فرق دارند. می شود گفت این منطقه یکی از سرسبزترین قسمت های ایران است. ای ودنان لردنا سنا ده بمبنچی دا لردن تهران سوسی. زا ای چی وا ینکی دینه دیگه سکین ینکونا ده سکپی زما کور شر ایران. برعکس تهران که هوایی خشک دارد اینجا هوا مرتوب است. سبانن تهران دیگه دا یعنی از که بوسشی انا یعنی این از که ندلیمه بله به خاطر اینکه این استانها به دریای خزر نزدیک هستند ای سبودا ودننگ لردونه سناکسنی دا تکون کسپین ظاهرا گرگان شهر بزرگی است امروز در اینجا میمانیم ظاهری گرگان گرینه میکهو یا انا زمزهه نه در شهر نمیمانیم بعد از ظهر با صادق به پارک گلستان می رویم ا بازم تسایا اچکن گری با بعد ظهر زام تپی ورن شاکتاوا نا لردن گلستان تاره دا صادق پارک گلستان کجاست؟ اینا نی ورن شاکتاوا نا لردن گلستان این پارک در مسیر جاده گرگان به مشهد قرار دارد مطمئنم که از تفریح در آنجا لذت میبری wannan wurin shakatawa yana kan hanyar isa babban titi zuwa mashad daga gurgan ina da tabbacin cewa za ka ji daɗin shakatawa a can من عاشق طبیعت هستم مخصوصا چنین مناظر زیبایی ni ina son yanayi na ɗabi'a musamman ma waɗannan wurare masu kyawun kallo برخی از مسافران که از این جاده عبور می کنند شب در پارک گلستان اقامت می کنند. دگه چکن cikin matafiya da suke wucewa ta wannan babbar hanya da dare سیا وا wurin shakatawa گلستان پس ما هم با خودمان چادر و کمی وسایل ضروری برداریم تا شب در آنجا بمانیم. کنن موما مدوکی تنتی دو سو کدن چکن ابو بوم bukata domin mu tsaya a can da dare. yanzu kuma sai a sake sauran wannan tattaunawa a cikin harshen farisanci kamar yadda ta gudana. بالاخره به شهر گرگان رسیدیم خسته نشدی؟ نه اتفاقا از مناظر زیبای اطراف جاده لذت بردم چقدر استانهای مازندران و گلستان سرسبز هستند بله این استانها با استان تهران خیلی فرق دارند می شود گفت این منطقه یکی از سرسبزترین های ایران است برعکس تهران که هوایی خشک دارد اینجا هوا مرتوب است بله به خاطر اینکه این استانها به دریای خزر نزدیک هستند ظاهرا گرگان شهر بزرگی است امروز در اینجا میمانیم نه در شهر نمیمانیم بعد از ظهر با صادق به پارک گلستان می رویم. پارک گلستان کجاست؟ این پارک در مسیر جاده گرگان به مشهد قرار دارد مطمئنم که از تفریح در آنجا لذت میبری من عاشق طبیعت هستم مخصوصا چنین مناظر زیبایی برخی از مسافران که از این جاده عبور می کنند شب در پارک گلستان اقامت می کنند پس ما هم با خودمان چادر و کمی وسایل ضروری برداریم تا شب در آنجا بمانیم madalla to an daji da wani tana ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin yanzu haka dai sun tafi wani otel da ke cikin garin gurgan inda suka sabka daga bisani kuma za su tafi wasu wurare domin ganawa da wasu daga cikin abokansu waɗanda suke wannan lardi lardin gulistan dai ɗaya ne daga cikin muhimman larduna da suke cikin ƙasar iran inda ake samar da abubuwa na bukata musamman kayayyakin amfanin gona ba da bayan hau kuma akwai mazauna wannan lardi da suka hada da farisawa da kuma turkaman gami da kurdawa bayan hau kuma akwai muhimman wurare na tarihi da suke cikin wannan lardi da suke komawa zuwa ga dubban shekaru ba da bayan hau kuma wannan lardi ya shahara ta fuskacin sakar darduma da ake fitarwa daga kasar iran zuwa kasashen duniya daban-daban bayan nan kuma yana ɗaya daga cikin muhimman wurare na kamun kifi a ƙasar iran idan allah kai mu a shiri na gaba za a je mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su da waɗanda ma suka dafa wajen haɗa wannan shiri da malama kudusiyan da muhammad amin ibrahim da ya ɗauke shirin a fefe ni abdullahi salihu da na jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tarbiyyar mu a shiri na gaba.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 muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan radio hausa voh to a shirin yau za mu yi waiwaye ne kan taron shugabannin kasashen afirka na tsakiyar shekara da ya gudana a kasar kenya wanda ya nuna damuwa game da rikice-rikicen da ke faruwa a nahiyar za kuma mu taɓo wani batun na daban da shugabannin suka yi inda suka yi kira da a yi garan bawul ga tsarin hada-hadar kuɗaɗe na manyan cibiyoyin kuɗi na duniya a cikin shirin kuma za mu leƙa tarayyar najeriya domin jin abin da masana ke cewa kan shirin na gwamnatin kasar na baiwa 'yan kasar naira dubu takwas takwas da haifar da cece kuce hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla bari mu so mu yaye kallaban shirin da taron shugabannin kasashen Afirka na tsakiyar shekara da ya gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya. Yayin taron shugabannin su nuna damuwa game da rikice-rikicen da ke faruwa a nahiyar suna masu kira da ɗauki matakan da suka dace na shawo kan waɗannan rikice-rikicen. Rikicin gabashin jamhuriyar demokaradiyyar Congo da na Sudan su suka fi ɗaukan hankali a yayin taron. Shugaban ƙasar Comoros kana kuma shugaban ƙungiyar ta AU a wannan karo Azali Asumani ya nuna da matukar damuwa game da rarrabuwar kai da kuma zubar da jinin da ke faruwa a nahiyar a nasa bangare kwamishinan kula da harkokin siyasa da zaman lafiya da tsaro na kungiyar bankolo adoyi ya shaidada mahimmancin gaggauta tsagaita buɗe wuta na dindindin ba tare da wani sharaɗi ba a ƙasar ta sudan ya kuma buƙaci haɗin gwiwa ta fuskar diflomasiya tsakanin ƙungiyar ta au da ta igad a yankin domin shawo kan lamarin duba da yadda duk yunkurin da aka yi a baya ya tutura shi kuwa shugaban kasar kenya mai karbar bakuncin taron william ruto ya ce ya tattauna da takwaransa na masar abdul fatah al-sisi domin ganin an tsage ta buɗe wuta a kasar ta sudan a nasa bangare shugaban gwamnatin kungiyar ta au musa faki muhammad ya buƙaci da a ƙara azama domin samar da zaman lafiya a wannan ƙasa ta sudan ta hanyar buɗe tattaunawa ta siyasa da kuma shigar da kayan agaji bayan da yi taron na kungiyar ta tare afirka na tsakiyar shekara shugaban najeriya bola ahmed tinubu kana kuma shugaban kungiyar ecowas a wannan karo ya gana da tukurorinsa na jamhuriyar niger da benin da kuma gini bisau a game da batun kafa wata runduna ta kungiyar ecowas da ta kunshi kasashen a wani mataki na shirin ko ta kwana bayan ficewar rundunar wanzar da zaman lafiya ta minisma a kasar mali sun tattauna ne game da wasu batutuwa da taron kungiyar ecowas na baya-bayan nan ya cimma yayin tattaunawar a abuja fadar gwamnatin najeriya bangarorin sun kuma tattauna game da halin da ake ciki a mali burkina da kuma gine kasashe uku da sojoji suka kwace mulki da tsinin bindiga tumarila masu mu kamar da sake saduwa to a wani bangaren kuma shugabannin kasashen na nahiyar afirka sun yi kira da a yi garan bawul ga tsarin hada-hadar kudade da manyan cibiyoyin kudi na duniya yayin taron nasu na tsakiyar shekara da aka bude a ranar lahadi a birnin nairobi na kasar kenya da take tsokaci yayin taron mataimakiyar sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya amina muhammad ta ce duniya na ci gaba da fuskantar matsaloli daban-daban waɗanda ke yin tasiri ga zamantakewa da tattalin arziki na al'ummu daban-daban sakamakon annobar cutar covid-19 da aka sha fama da ita jami'ar ta kara da cewa nahiyar afirka ce ta fi fama da tasirin wannan yanayi sakamakon rashin cika alkawuran samar da kudaden yaƙi da sauyin yanayi daga cibiyoyin hada-hadar kudade na duniya da karancin tallafin jin kai da ke kara haifar da tsaiko ga yunkurin kasashen afirka da shagororinsu na aiwatar da ajandar nahiyar nan da shekarar 2063 amina muhammad ta ce majalisar ɗinkin duniya na tare da shugabannin afirka a kiraye-kirayen su na samar da ƙarin albarkatun bunƙasa tattalin arzikinsu ƙarƙashin lemar asusun ba da lamani na imf wanda akasarin shugabannin nahiyar ke sukar lamirin manufofinsa a nasa jawabin shugaban ƙasar kenya william ruto wanda ya goyi bayan sauran jagorori mahalarta taron wajen yin kiran da a aiwatar da sauye-sauye ga bankin duniya da asusun na imf ya ce nahiyar afirka na fuskantar rashin adalci tsakanin kasashen duniya a tsarin karba da biyan bashi matakin da ke sanya su biyan akalla ninki takwas na bashin da ake bin su sama da sauran kasashe masu wadata To masu sauraron mu barka mu da sake saduwa a bangare na karshe na wannan shirin. Inda a Najeriya tsarin tallafin na, na baiwa 'yan kasar Naira 8,800 domin rage musu radadin cire tallafin mai ya bar baya da ƙura. dukkuwa da cewa shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya bukaci da a sake nazari kan tallafin amma tuni ƙungiyar kwadago ta kasar NLC ta yi fatali da shirin wasu a kasar dai na ganin shirin a matsayin wani yunkuri ne na sace dukiyar talakawa don karawa masu kuɗi ƙarfi to game da wannan batun mun ta bakin dr alharun muhammad wani masanin harkokin siyasa a jihar kaduna da ke tare ta najeriya ga kuma abin da yake cewa game da wannan tsarin tallafin na baiwa 'yan kasar naira dubu takwas takwas wannan tsarin na ba da kudade da tunanin zai rage tsananin da jama'a suke ciki sakamakon ƙarin. janye ƙarin kuɗin mai da aka yi yana da kyau to amma ƙwararru a dubarun ƙasashe sun tafi akan cewa idan ana so a fitar da tsari da zai inganta rayuwar jama'a kuma ya nasara to akwai buƙatan yayin da mahukunta suka zauna su kira waɗannan mutanen wanda abin ya shafa a zauna da su wajen tsara sharuwarin a ji daga bakinsu cewa suna ganin a yi kaza a yi kaza yin haka shi zai ba da mafita abin da muke cewa shine maimakon a ce bankin duniya za su ba da tsari sun sa an cire tallafi farashin mai ya karu ba kuma a ce a je banki bankin su su ba da rance ba a zo a raba ma jama'a ya kamata a kira jama'a ne wakilansu kungiyoyin 'yan kwadugo kungiyoyin malaman makarantu gaɓoɓi daban-daban kungiyoyin likitoci kungiyoyin 'yan kasuwa kungiyoyin 'yan acaba da masu keke napep ma'aikatan gwamnati manoma a zauna da su cewa ya suke gani za a fitar da tsari da zai yi nasara ba kawai a ce mahukunta za su zauna daga fadan da suke mulki ba tare da umarni daga birnin washington ko paris ko london cewa a yi kaza a yi kaza a yi kaza a ba jama'a an daɗe ana irin wannan abubuwan a karɓo kuɗaɗe a raba mutane ka nemi kuɗaɗen babu ba wani tasiri da zai to dokta wani tsari ne kuke ganin ya kamata a yi domin ragewa talakan wannan ƙasa radadi game da halin da ake ciki musamman game da farashin kayayyaki ɗaya daga cikin nagartattun hanyoyin da ya kamata a rage raɗaɗin rayuwar da jama'a suke ciki shine a ce hukuma kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa cewa za a ɗauki matakai na gaggawa abin da ya shafi abinci da ruwan sha to a kan wannan tsarin sai a fito da tsari daga ofis ɗinsa zuwa gwamnoni zuwa ƙananan hukumomi jam'iyyansa ta shigo cikin wannan tsare-tsaren a fitar da tsari ingantacce sahihi yadda za a sa ido a kan farashin kayayyaki a rika tsawatarwa ba daidai ba ne a ce kasuwa ɗaya za ka shiga wannan shagon ka tambayi farashi abu a ce maka naira dubu makocinsa ya ce maka dubu ɗaya da ɗari biyu na gaba da shi ya ce maka dubu ɗaya da ɗari uku idan ka je wata kasuwar su ce maka dubu ɗaya in ka je wata kasuwar su ce dubu ɗaya da ɗari biyar da a gari ɗaya ba wai garuruwa daban-daban ba ko a ce jihohi daban-daban wannan rashin sa ido ne daga hukuma akwai bukatan hukuma ta duba hanyar da ya kamata wajen sa ido da tsawatarwa akan kowa ya rika sa farashi yana sai da kaya yadda ya ga dama a kasuwa wannan yana ƙara lalata kyakkyawan manufan gwamnati gwamnati za su zo su zauna su fitar da tsari mai kyau amma saboda rashin sa ido a kan 'yan kasuwa suna abin da suka ga dama kowa ya sa farashi yadda ya ga dama a yi tawal da 'yan ƙasa wannan zai lalata duk wata manufa da gwamnati take da shi kuma ya kamata a ce jam'iyyunsu suna sa ido a kan waɗannan abubuwan ne akwai bukatan mai girma shugaban ƙasa ya zurfafa tunaninsa ya inganta tsarin yadda za a tallafi rayuwar jama'a tunda kowa ya san rayuwa ya yi tsanni a ƙasa mafi kyau shine wannan a fitar da tsarin da zai yi to masu sauraron mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya zamu kai gari sai Allah kuma can aljama da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin mu kowa da kowa ne ke buko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya